daidai da shida ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha uku Ka ci gaba da karatun littafin allu'ulu'u wal marjan fi mattafaka alaihi shekhan al-bukhari wa muslim na muhammad fu'ad abdulbaki allah maɗaukin sarki mai sakayya da alkhairi muna ƙarƙashin littafi na arba'in da biyu kitabun ru'uya littafin da ke bayani akan mafarki a inda mun karanta hadisin abdullahi ɗan abbas allah maɗaukin sarki ya ƙara masu yarda abdullahi ɗan abbas ya ce ƙadima kadima musailamatul kazzab ala ahadin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama musailama ya taho wajen annabi a madina faja'ala ya ƙolo sai musailama ya sanar da magoya bayan shi da cewa in ji alali muhammadun min ba'adihi tabi'ituhu ya ce in muhammadu ya gamsu da cewa bayan shi ni ne zan gaji al'amuran shi to zan bi shi zan mai ɗa'a وقدمها في بشر basharin من قومه qaumihi musailama ya iso madina wajen annabi dangin shi ‘yan garinsu magoya bayan shi suka rufo mai baya masu yawa. sallallahu alaihi رسول الله صلى الله عليه ya وسلم سي النبي فسكنتوشي ومعه ثابت بن قيس بن شماس annabi yana tare da sabit wa fi yadi rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama qit'atu jarida a hannun annabi akwai ɗan guntun zarban dabino hatta wa kafa ala musailama fi ashabihi musailama na zaune da shi da jama'an shi annabi ya zo ya tsaya akan shaka ƙala sai annabi ya ce musailama law sa'altani hadhihi alqita'a da za ka roƙe ni wannan ɗan zarban dabinan ma a ha yace ba zan baka ba walam ata'adda amrallahi fika yace ni kuma ba zan iya ƙetare al'amarin Allah kanka ba wala in adabarta in ma ka bar addinin ka juya baya la yaqirannaka Allah Allah madaukakin sarki zai tozarta ka Allah madaukakin sarki zai hallaka ka Allah madaukakin sarki zai wulakanta al'amuranka wa inni la uraka alladhi aritu fihi ma ri'aitu yace lalle ilalla abin da na gani a tsammani na kai ne wa hadha sabitun yujibuka anni ga sabitin nan shine daidai tattaunawanka ku je ku yi magana da shi sun man sarrafa anhu annabi tafiyan shi ya bar musailama a nan qala ibn abbas ibn abbas yace fa sa'altu an qawli rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace sai ne tambaya dangane da maganan annabi da yace innaka aral ladhi uritu fihi ma ri'aitu yace ni ganin nike abin da na gani mana mafarkin da Allah madaukin sarki ya nuna min dangane da matsalolin da za su faru to kai kana daga cikin waɗanda za su zama ma addini matsala fa akhbarani abu huraira ibn abbas sai yace abu huraira sai ya karantar da ni anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa cewa annabi yayi baina ana na'imun ce wata rana ina bacci ra'aitu fi siwa raini annabi ya ce sai ya mafarki ya ga wasu warawarai guda biyu a hannun shi min zahabin waɗannan warawarai na zinari ne hammani sha'anuhuma ya ce sai al'amarin waɗannan warawarai guda biyu ya birge ni ya ƙayatar da ni suka rika ɗaukan hankalina fa ohiya ilayya fil manami annabi ya ce cikin baccin sai aka yi man wahayi a cewa in hure su fa nafahtuhuma ya ce sai na hure su fa tsara sai suka watse fa awwaltuhuma kazzabaini annabi ya ce sai na fassara wannan mafarki na wada cewa wasu maƙaryata ne guda biyu yakhrujani ba'adi waɗanda za su bayyana a bayana ahaduhumal ansiyu ɗaya daga ciki aswadul ansi ne wal akharu musailama ɗayan kuma musailama ne wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a littafi na 64 Kitabul Maghazi a babi na 70 babu wafdin Nabi sallallahu ba wafdi bani Hanifa ƙarƙashin babin da ke bayani a kan ayarin banu hanifa da za su taho ƙarshen duniya Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan idan ka tsaya ka fahimci wannan hadisi fahimta kyakkyawa zai fahimtar da kai wani al'amari kwaya ɗaya da alkur'ani ya rika jan kunni a kan shi shi ne ƙarya kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu ji ƙarar ya ce fa'awwaltuhuma alkazzabaini jama'a duk mutumin da ya zama yana ƙarya ko to karka damu da al'amarin shi in dai harka aka bude ta da ƙarya yau a faɗi wannan ƙarya gobe wancan ƙarya jibo wancan ƙarya ka koma kai bacci kai makara ba matsala Allah madaukin sarki zai maka aikin annabin Allah annabi Musa yana daga abin da ya gama fir'auna wailakum la taftaru ala allahi kadiban ya ce tur da ku ƙarya kakku suke ku yi ta fa fayashitakum bi azabin wa qad khaba man iftara duk wanda zai yi ƙarya cikin harkan shi ko kana da gaskiya in dai zaka jona ta da ƙarya ko to sai ka tabe mun gano wannan da kyau ko in dai al'amari zai taso koya yake wai ka ce da ƙarya ne zaka cincida al'amarin ka ko to wallahi duk abokin husuman ka ya koma ya bacci kawai Allah maɗaukin sarki zai karya dukkanin makaryaci domin ya ce laqad Haba ya taɓe maniftara duk wanda yake ƙirƙirar ƙarya muna fahimtar wannan da kyau ko shi sa duk abin da mutum zai ya rike gaskiya kawai ko da gaskiyan yana ganin za ta daɗe ba ta kai shi inda yake so ba amma dai ya riƙe ta amma ita ƙarya duk yanda ka riƙe ta ko to ita akwai bin bypass to amma kuma ita a lokaci ɗaya take watsewa ina fatan mun gano wannan da kyau shi yasa duk wanda ya ji wata ƙarya da ake faɗi ko Allah ko an sa ka jira ka bayar ka batta ta yi ta tafiya yadda take akwai lokacin da zai zo ƙaryan za a fahimci ƙarya ce mai faɗinta kuma za a gane cewa maƙaryaci ne ana fahimtar wannan da kyau ko yana daga cikin ƙarya fa wai mun taɓa zama a nan mun zauna mun ma wasu gida wai adda Allah ya masa kaza ji bala'i mutum ka rika ma kanka alkaba'i saboda ƙarya wai don ka ɓata wani wannan kalman da kake yaɗawa in Allah ya karɓe ta daga bakin ka fa jama'a mun gano wannan da kyau ku in Allah ya karɓe ta daga bakin ka kuma ka ce ni shi yasa Allah ya tsine wa makaryaci a ina kai haka wannan ƙaryan ne ake bi gida-gida wajen matan aure masu mutunci wa ke gaya masu wai ran nan a masallaci wai ma ga abin da aka yi al'amarinmu da muke kai da ƙarya muka yaɗa shi jama'a mun gano wannan da kyau ku, ku ji tsoron Allah Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa sanda musailama ya rubuta wasiƙa annabi sai ya aika mashi ya ce ila musailamatal kazza saboda makaryaci ne duk wanda ya ɗauki al'amarin ƙarya haka al'amarin shi zai kasance shi yasa ko bai za ka faɗa ko da kana ganin gaskiya zai kai ka zuwa ga sati ne al'amarinka bai tabbata ba ko ya haƙuri ka bi ta amma in ƙarya za ta kai ka yau kakka yi ta domin ya ce laƙar haba maniftara duk wanda ya ƙirƙiri ƙarya ya ce wannan ya taɓe ba inda zai ci ko ma me yake yi al'amarin shi zai watsi ina fatan mun gano wannan da kyau yana daga cikin abin da Allah maɗaukin sarki ya tsawa a kan yin shi gaba ɗaya kamar ƙarya. Allah maɗaukin sarki ya faɗi cikin sotin na hali cewa inna ma yaftaril kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayatillah kaga ba kowa ke ƙirƙirar ƙarya ba sai mutumin da bai imani da ayoyin Allah ba kuna fahimta duk mutumin da bai yarda da Allah ba shi ne wanda zai iya yin ƙarya shi sa sahabin annabi ibnu abbas yake cewa ko da ƙarya halal ne yace shi ba zai yi ba saboda Allah maɗaukin sarki ya ce wanda bai imani da ayoyin Allah ba shi ke yin ƙarya haka annabi yace ana za'imun bi baitin fi wasil janna yace na lamunce ma wani gida hamshaki na alfarma a tsakiyar aljanna liman tarakal kadhib ga duk wanda ya watsi da ƙarya wa in kana mazihan ko da raha yake yi duk wanda ko cikin wasa na barkwanci ya kiyaye ƙarya to annabi ya ce shirya wannan gida lafiyayye na aljanna nashi ne الإمام الزهري محمد بن شهاب الظهري القرشي اللامة الكبير babban malamin hadisin tabi'ai hafizu duniya babban mahaddacin duniya kana min atka ibadallah yana daga cikin mafiya jin tsoron bayan Allah lillah ga Allah madaukin sarki kana sadiqan la yakzib mai gaskiya ne ibnu shahabin dhuhri baya ƙarya halafa billahi alladhi la ilaha illahu akwai sun da ya rantse da Allah wanda babu abin bautawa a bisa cancanta sai shi ya ce, Launa da munadin minas sama, da a ce mai shela zai yi shela daga sama cewa innal kaziba halal, cewa ƙarya halal ne ya ce ma ka zautu ya ce wallahi da ba zan yi ƙarya ba, ko da an sanar daga sama cewa yanzu ta halatta ɗan ɗanata, ya ce wallahi ba zan yi ba. yasa annabi ya ce wailul lilladhi yuhaddithu bala'i bone musiba tashin hankali da rashin kwanciyar shi ya tabbata ga wanda zai zo ya zauna ba da labari wa yakdhibu sai ya ƙarya liyudhikal qaum dan ya burge mutane su dariya thumma wailul lahu thumma wailul lahu annabi ya ce bone da bala'i da musiba sun gama tabbata gare shi shine laqad khaba maniftara duk wanda yake kirkiran ƙarya ya tabi shi yasa idan kana da abokin husuma kaga ya ɗauki sana'an ƙarya ko ka koma kai bacci kawai wallahi al'azim ba inda za su in dai ƙarya ce ka faɗi gaskiya kawai ko da kana zaton za ce to wani fa ba kyauta ba to sai Allah ya kiyaye mutuncin kan kai gaskiya ko yaya ne sai ce amma gaskiya ya tabbatar da cewa yayi kuskure to a yafe mai kuskure sai Allah ya saman maka da kyakkyawan mafita in dai gaskiya za ka yi amma muddin ƙarya za ka yi wallahi ka ga yadda al'amarin musulma ya tafi a banza wallahi ka al'amarin makaryaci yake tafiya a banza Allah shi kiyaye jama'a mun ɗauko tarihin musulma ba don komai ba sai dan al'umman mu sukan jahilci irin waɗannan abubuwa a waye gari ta kadari irin wannan da ya fito na fito da annabi waya ce wai musulmi gaba ɗaya ba san komi game da shi ba wannan gaskiya akwai haɗari ya kamata a ce duk wani abu wanda yake na tarihin musulunci ne a ce duk inda musulmi yake a ce ya san shi wannan na kalubalanci jama'a da cewa wai sai ga musulmi bai san suwaye matan annabi ba bai san yaƙe-yaƙen da annabi ya yi yaushe ne ya yi a ina ya yi da suwaye je. da kaza da ya kamata komi da ya shafa annaba ce ka sani to ana nan sai kafiri ya je nazarin maganganu na ƙarya sai ya zo da su ya rikita ka ya rikita maka addininka ‘yan shiya sai su karanto abubuwa na ƙarya su rikita ka su rikita maka addininka me ya kawo wannan matsalar shine ne kaƙi zuwa ka yi abin da ya kamata Allah maraukin sarki ya kiyaye to mun ɗauko bayani gane da al'amarin musailama a inda muka ji cewa sun tattauna da saja kuma an yi maganan aure har sun tare ta taho wajen mutanenta ta bayyana cewa ga abin da ya faru Mutanen da suka ce ina ake haka ya za a ce an yi aure babu sadaki saboda haka koma ki an so sadaki da ta koma jifa wai annabiyarsu ne koma ki an so sadaki tana koma mu sai lama sai ya tsara ta sai ce sadakin sadakinki shine an soke sallan isha'i da asuba ga mutanen ki. yana daga cikin bannan da maɓannata suke ma addinin Allah shine mutum dan cimma manufan shi shi sai kalli wani abin da ya shafi addini ko al'umma sai ya rushe shi dan ya cimma manufa kuna fahimtar wannan da kyau ko wani yana da cikin ɗabi'un maƙaryata da da yanzu kuma kaga wannan rushe sallan isha'i da sallah asuba da musailama yayi haka fa ya tafi ba har sai da aka yaƙe su sannan al'amarin ya tabbata shi yasa mafi yawancin tarihin musailama da wani ɓangare na bayani a kan saja bayan za mu yi shi ba sai mun zo daidai tarihin sai da na abubakar nan gaba kaɗan cikin ayyukan kirki da abubakar ya yi wajen gina addini to malam zai kawo mana yaƙin ya mama, to anan sai mu fito da yaushe abubakar ya fara yaƙansu wasu abubuwa ne suka ƙara bayyana ga musailama da saja a bayan rasuwan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama so duk waɗannan abubuwan wasu daga cikinsu da ake faɗin musailama yi, kaga dai makaryaci ne ya yi adawa da annabi ko wasu daga ciki ba su tabbata ba ka san abu ɗaya za ka yi maƙiyinka in ya je sai ya haɗa da yawa wani ma masoyi ne don yana tunanin wai bari ya ɗaga ka sai ƙirƙiri wasu ƙarere da yawa sai ya kawo wanda wannan ba daidai ba ne shi sa mu jama'a tafiyan mu ko duk wanda zai yi koto ya tattali gaskiya kawai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala yace wa zakara anna saja lamma dakhalat fi qubba ita saja yayin da ta shiga wannan tanti na musailama qalat lahu sai ta ce mashi akhbirni bima ya'tika bihi jibril kai man bayanin abin da jibril yake zuwa maka da shi Faƙala laha sai ya ce da ita isma'i hadhihi sura ki natsu ki saurari wannan sura in kunna ma'asharan nisa'i khalaqa khalaqa khalaq kunna afwaja aya ce ku ɗinnan mata an halicce ku ga kunan iri-iri waje alar rijal lakum azwaja mun karanta shi wannan awayin a baya ko yulaji kunna ilajan ana saduwa da ku ta yanda aka so la tarawna fihi la tarawna fihi futuran kuma ba kwa ta waye wajen bada haɗin kai wala wala jaja sannan ba kwa karkacewa ثم يخرجونه من كنا إخراجا فقال له سيدتي وي صدقت قسيا كفلي والله إنك لنبي مرسل mursal. Kai annabi ne wanda Allah ya aiko. faru ya gaya mata abin da take so Cinda da abin da ta jira ta ji kenan ko to yau shi annabi ne amma jiya da shekaran jiya da bai zo da abin da take so ba to shi ba annabi ba ne jama kuna fahimtar wannan da kyau ko tilkal ayyamu nadawiluha bainan nas wa hiya qissatun ukhidhat min mawaridin sabiqa ma an ɗauko wannan ƙisa cikin bayanan da muka gabatar ne mithlu tabari ghayra annaha ghayyarat fiha ba'd at-taghbir ta'bir sai dai an samu wasu yan canje-canje na ibara tantahi bi annahu an qaumiha salatas isha'i wa subhi li ajalal mahar cewa musailama ya sauke masa sallan isha'i da sallan asbahi saboda al'amarin sadaki kaga ya tabbatar da su a duniyar nifaka yana daga cikin abin da wawa bai san me yake yi ba sai ya zo ya faɗi magana ƙarshen ta hukunci ya gabata yanzu a nan annabi ya faɗi cewa waɗanda ba su san Allah ba munafukai sallan isha'i da sallan asuba na masu wahala sai kuma gashi ya ce to an soke su kaga ya tabbata duk wanda ya bi ta ko ya bi shi ya zama munafiki kenan ana fahimtar wannan da kyau ko waza'ama anna man waza'ama anna min qur'an musailama alladhi yaz'umu annahu nazala Alayhi. malamai suka ce yana daga cikin qur'anin da wai musailama yariya an saukar mashi la'anahu Allahu alaihi Allah ya tsine ma musailama albarka wannazi'ati naz'a wazzari'ati zar'a walhasidati hasada wazzariyati zarwa fattahinati tahna wannazilati nazla فالجائعات جمعا jam'a جمعا والآجنات ajna. falhabizati khubza wasaridati sarda fal'akilati akla walmadigati madga walbali'ati ba'ala wannan wai aya ce yanzu kaga wawa in ya ji wannan wanda bai sa addini ba sai ce a'a to kun ce ba za a iya yin qur'ani ba gashi ta yi kama da wazzariyati kun gano wannan da ke ko bari maka ji abin da yake faɗi fa kai da ji wannan ka sarra ka, Allah ya mai yawa a cikin shi wazzari'ati zar'a wanna zi'ati naz'a wai yana rantsuwa da mai fizga fizgarwa wazzari'ati zar'a da mai shuka shukawa walhasidati hasada da mai girbi girbewa wazzariyati zarwa da wanda yake mai eh a ya kawata a ce an samu wani alarama da ya haddace wannan sura ai ai mun yi tafsirin taron nan bu gano wannan da ke ku me zariyat eh a billahi to Allah ya shirye ku fa tahinat tahana me tahinat eh ba muka karanta ba to kaga da yake Allah bai sa albarka cikin abun ba hukumanta wan nazilati nazla mun karanta da wanda take yin besu da wanda take sauka ta kawo ziyara ita wa kenan ita saja kenan fal jami'ati jam'a da wanda suke haduwa wal ajinati ajina da masu tuka tuka shi besun wal khabizatu khubza da masu yin waina wa sarada da masu tuwo da miya fal'akilati akla da masu cinyewa falmadigati maduga da masu taunawa taunawa walbali'ati bala'a da masu haɗiyewa haɗiyewa wannan shine qur'ani jama'a mun gano wannan da kyau ku. to amma wanda bai san qur'ani ba kuma wanda bai dandani gardin imani ba in ya ji wannan zai tada tafi kawai ina fatan mun gano wannan da kyau malai ce wa qadid takhasta wa qadid qatla musailama fakharan kun sa mamaki hatta kashe musailama da aka yi za mu zo mu ji wannan a can sai da ya zama abin alfahari fa kowa so yake a ce shi yayi fadda'a qatlahu banu amir bin lu'ay kabilan banu amir dan lu'ay sun koma suna da awan su ne suka kashe musailama wadda'a ba'ad khazraj qatlahu wasu daga kabilan khazraj yan madina suka riya cewa su suka kashe shi wadda'a banun najjar qatlahu kabilan banun najjar su ma sun yi da'awan kashe musailama wadda'a habashi ba habashan nan yi da'awa qatilu hamza wanda ya kashe hamza qatlahu cewa shi ya kashe shi wa kana mu'awiya yadda'i qatlahu har mu'awiya yayi awan cewa shi ya kashe musailama wa yadda'i zalika lahu banu umayya qabilan banu umayya suna awan cewa ba wani dan su ne ya kashe shi wato mu'awiya wa zakara anna abdul malik bin marwan aka riya cewa abdul malik dan marwan qada li mu'awiya bi qatl musailama ya yanke hukuncin cewa a daina cewa ma ga wanda ya kashe musailama ba wani bane illa muawiya ne malai cewa huwa qada'un siyasi wannan hukunci ne dan siyasa la asla lahu fi taba bai ma da wani asali wannan wa yadhhuru anna bani hanifa baqaw ala ta'alluqihim bi musailama qabilan su musailama haka suka zauna suka rate zuciyansu akan kaunan shi hatta ba'ada makatalihi har bayan kashe shi wa zihabi amrihi da lalacewan al'amarin shi suna nan sun ɗamfari cewa ba wani suna son abun su sharri ake mashi duk abin da musailama yi ba su gani ba abin da suke hange me aka yi mai amma abin da ya cin da nasu ne wa ma ana illa min guzayyata in gawat gawaitu wa in tarshidul guzayyatu arshidi namu namu ne duk abin da ya yi daidai ne kun gano wannan da kyau ku abin da suka kalla kenan ba su kalli illan da ya yi ba da abin da aka yi mai sai ma suke ganin ai gwamnatin musulunci zaluntan shi ta yi ba ta kyauta ba ba ta da gaskiya ta yi kaza haka ba da yawansa haka suka mutu da yawansa haka suka mutu saboda ganin suke ba a yi gaskiya ba da unwa ne ya ce an yi kaza sai ka ce da aka yi kazan me kai aka yi kazan to adalci kenan Allah ya shiryar da mu Malai ya ce fasi khabar yin sabu ila ibn Muayyaz akwai labarin da ake danganta shi zuwa ga ibn Muayyaz as-sa'adi annahu marra ala masjid bani hanifa cewa ya wuce masallacin 'yan kabilan banu hanifa ba fa 'yan mazhabi ba fa wannan kabila ce fasami ahum yazkuruna musailama da ya wuce a cikin masallacin sai ya je suna tattauna magana kan musailama wa yaz'umuna annahu nabi suna cewa maganan gaskiya ba dan an fi karfin mu ba fa shi ya cancanta fa annabi ne fa fa uti mas'udin sai aka zo aka samu ibn mas'ud fa ukhbirahu sai aka bashi labarin abin da aka ji suna faɗi fa ba'atha ilaihim ash-shart sai ya aiki dan sanda ya taho da su فجاءوا به فاستتابوا فخلى فخلى عنهم da suka zo sai suka ce lalle sun yi kuma sun tuba sai ce a tafi da su ya rabu da su su koma ka ku ƙara wa ibnu nawaha ibnu nawaha akwai sanda ya iso garin fadriba Onukuhu, saboda ƙara tabbatar da da'awan cewa musailama annabi ne har sai da aka sare mai wuya haza mala ya ce wa yadullu ta'alluqu bani Hanifa wa ghairihim min arabil yamama bi musailama wastamta wastimatatihim fi difa'i anhum Malam yake cewa yana daga abin da ke nuna larabawan da ke yamama da sauran ‘yan yaransu dangin musailama sun dimanta wajen goyon bayan shi da kuma ƙoƙarin kare shi, har da zage-zage da sharri iri-iri wanda zai taimaka masu wajen kara ɓannan da yake a kai wa tazkuruhum lahu hatta ba'da halakihi wa tuzakkiruhum lahu da kuma ambatan darajojin shi hatta har bayan mutuwan shi ma ala annahu kana shakhsiyatun mu'thira qawiyya suna ganin wannan ɗabi'a da wannan aiki da yayi al'amari ne da ya ƙarfafa kuma ya cancanci a ƙudurce shi a zuci sahirat atba'uha an waye gari hatta ita kanta saja sai ta koma tsaface-tsaface da ta tsafe mabiyanta hattan qado lahu hadha linqiyad aka waye gari mutananta tsafi musu suka ƙwalla faransu dangane da al'amarin musailama wa qad nassa ibn hajarin ala qatl ibn mas'udin libn nawaha malam sai ya ce kaga ibn mas'udin ya tabbata shi ya kashe ibn Nawwaha dangane da imanin da ya zo ya tabbatar da cewa musailama manzo ne illa annahu lam yadhkur anna dhalika kana bisababi itiqadihi bi nubuwwatin musailama sai da shi ibn hajarin bai tabbatar da cewa kudurcewan da yayi akan wai musailama manzo bane ya ja mai kisa wa inna ma zakara annahu kana kada aslama sun martadda cewa abinda malamai suke dan nawaha dai da musulmi ne sai ya ridda fastatabahu abdullahi ibn mas'udin sai abdullahi dan mas'ud ya nemi ya tuba falam ya tub sai bai tuba ba faqatalahu ala kufrihi wa riddatihi yasa ka kashe shi saboda kafircin shi da riddan shi mun gano wannan da kyau ko ibnu mas'udun fa malami ne fa ibnu mas'udun ko mai unguwa bai taba riƙe ballanta na kansala to amma a farko a musulunci waɗanda ke da madafin iko su ne malamai lalacewa ne da al'amarin ya yi fa sai aka ce malami daban sarkin gargajiya ko shugaban gwamnati daban ina fatan mun gano wannan da kyau al'amari ya lalace ne an bar Allah an bar addinin Allah an yi abin da ya saba ma Allah shi ya haifar da wannan amma in dai ana kan turban Allah ko to malamai suke jagorantar al'amara baki ɗaya kuma wannan ya haifar da rikicewan al'amari domin an ɗauke al'amarin akan malamai sai aka ba waɗanda ba su ma san Allah ba wannan kuma kuskure ne Allah ya kai mu lokacin da al'amarin zai koma harka ta daidai malam sai ya ce falam ya tub sai bai tuba ba kun gano wannan da kyau ko talahu ala kufurihi wa riddatihi wannan ya sa kashe shi sakamakon kafirci da ridda wasmu ibnu nawaha a abadatu ubadatu bin haris ahadu bani amir bin hanifa dan kabilar su musailama ne sa malamai suka ce ba wani abu ya ja mai ba imani yayi da musailama abin da ya kai har a kashe shi kenan ويروى أن الأخطل الضبعي قال في مسيلمة mawaƙi مواكيني ɗan ƙabila ɗan yaren su musailama ne shi ne ya rera baitin waƙa yana cewa laffan alaika a su mama laffan ala rukunai shamama kam ayatul laka fihimu kalbarki yalmahu ga mama yana cewa jinjina gare ka ya kai baban mama jinjina ga duk wani wanda ya zama dakaran kare wannan gaskiyan da yawa ayoyi sun zo a kansu kaman walƙiya wanda ya lullube dukkanin giragizai kowa ya san akan gaskiya kake amma dai sun zo sun cuce ka sun yaudare ka sun yaƙe ka sun kashe ka yana ragin sahabbai ne yana jinjina ma musailama wa kana dubi sha'iran mawaki ne za'ama annahu da annubuwa ƙarshe ma malamai sun faɗi cewa shi ma da ya ga abin ya yi sauƙi sai ce shi ma annabi ne ne ya haka iskancin yake yi in ka buɗe ƙofan wani abu ko ka shirya abin da zai biyo baya yi ka shirya ko mun daren daɗewa wani zai ga ai a cikin wannan ƙarere ga shi ma in ya karkace zubo wata to zai cimma wata nasara da yake son ya cimma to kaga a ƙarƙashin wannan ne shi ma ya maƙale da nashi kawai sai da awon shi ma annabi ne wa kana yaqulu li mudhar sadarun nubuwa farko farkon annabtan da ya da'awa yace ma mudarawa wa ana ajazuha wa qad duriba unqahu Umar bin Hubaira ƙarshe dai al'amari Umar ɗan Hubaira ya kashe shi wa min shi'irihi lana shaƙaru hadha al'amr qismatun adil mata ja'ala Allahu risalata turtaban yana yawan ta wannan dan menene za a ce Allah madaukakin sarki zai mai da al'amarin manzanci a kan mutum ɗaya kun gano wannan da kyau ku Shi shine aqidan fasufayen nan da suke cewa laqad hajjara buna amina ta Wasi'a, qala la nabiyya ba'di kun gano wannan dan menene ce mutum ɗaya ne zai zama wai kaza su ba su yadda ba ai ba fi wahida ce kawai mutum ɗaya ne zai zama annabi ina ai kawai kowa ma zai ɗaga tuta wasu ilal ahnaf bin qais an tambaye ahnaf dan qais ra'ayuhu fi musailama cewa yi bayanin ra'ayin shi dangane da musailama fa qala yace ma huwa bi binabiyin sadiq yace <laughs> ba annabi gaskiya bane irin annabin wasan yaran nan ne wala a bi mutanabbi'un hazikin yace kai cikin wanda ma suke da'awan annabta na da da ake da labarinsu to shi bai ma da hazaƙa domin yana zuwa da abubuwan da shi zai rusa kan shi ne kun gano wannan da kyau ko duk abin da musailama ya zo da shi in ka kalla gaba ɗaya rusa kan shi yake akwai abin da in ka tashi ko da hikima za ka yi amma wasu abubuwan to zai zama kamar ƙawalweniya ne yake makan shi shi yasa sai ce ba hazaƙa cikin matsala ina fatan mun gano wannan da kyau wa ana la astaba'id ma nusiba ila musailama to wannan kuma ta hakiki ne za a yi ala yake cewa ni fa haƙiƙanin gaskiya wasu abubuwan da ake danganta ma musailama min da'awa nuzulal wahayi alaihi cewa wai wahayi na saukan mashi wa tasmiyatu zalikal wahayi qur'anan da kiran wannan wahayi na musailama da qur'ani au kitaban ko littafi au sifran ko littafi duk ɗaya ne au an akhar ko ma menene lakin nistaba'ad da sihhata hata al-ayat malai waɗannan awai, ina za su inganta allati nasabaha al-kutub ilayhi wanda littafan tarihi suka rika danganta mashi. wa'ara anna aktharuha warada bi tariqi ahad mafi yawancin sun zo ta hanyar ahad ne to kaga nan kuma akwai magana ruwayoyi ahad din sun inganta sun inganta mu'tazila ne ba sa yarda da ruwaya ahad falamma qalaha khalaf an salaf da aka waye gari ‘yan baya sun koya cewa lalle ya tabbata daga magabata, wa sura wurudu kuma aka rika kawo bayanan da yawa fil kutubi a cikin littattafai zaharat waka annaha akhbarun mutawatira sai kawai suka zama yadda kasan hadisai ne ko labarai ne mutawatirai Wasarar fi hukumi ma ajma alaihi wajen hukunci kuma sai zama kamar al'amari ne wanda aka yi ijma'in tabbatuwan shi kuna fahimtar wannan wasu daga ciki ya tabbata ya faɗa wasu daga ciki kuma gaskiya kage aka yi mai amma waye bude kofan kagen ya tabbata shine inda bai bude ba ka zai faru ba zai faru ba mala ce wa ƙadaru yat ba'd a al-ayat misl ayat difda wasu daga cikin ayoyin musailama an ruwaito su kaman ayoyin kwado ai mun karanta ko bi suratul muta'addida mukhtalifa an zo da shi ta hanyoyi iri-iri zaka ji ibarorin sun sha bamban da juna ma annaha ashhur wa a'rafu aya aw Ayatun nusiba ilayhi ita ayan nan na kwado ko ta fi shahara da bayyana cikin awayin da aka danganta cewa musailama ya ce an saukar mashi fama baluka bi ayatin ukhra summa innana najidu riwaya yunaqaduna anfusahum bale ce in ka kalli riwayoyin sai ga suna karo da juna kasiran fi ma nasabuhu ilaihi cikin irin abubuwan da ake danganta musailama yau a ce kaza gobe a ce kaza ba a ce kaza wa ba'dahu mimma la yuqalu sudurahu min musailama wasu ma daga cikin ka kalla sai ka ce anya ko musailaman ne mislu shi'ir hillazi qalahu lisaja irin waƙan can na batsa da muka ki fassara ta wanda aka ce ya faɗa masaja hina arada dukhula biha lokacin da ya shauƙin saduwa da ita وهل an أن يقول yadda in nubuwa mislu هذا kalam alfahish zai yi mutum irin wannan wanda ya da awon annabta a ce yazo yana faɗin irin waɗannan maganganun alfasha maman nas a gaban mutane lidawwina wai sajjala alaihi za fa a rubuta wannan a kiyaye fa zai yi wannan abin kafin ce wannan da kyau ku? in mutum idan shi ya rufe fa yana kwaɗayi abu Allah kaɗai sa abin da zai yi sai in hankalin shi ya kwanta ne aka samu tunanin shi ya dawo jikin shi sannan ne zai fahimci fa yayi abin da bai kyauta ba ina fatan mun gano wannan zai iya yiwa yayi da ya riga ya gama kiɗimewa da yana faɗi ana yadda yana faɗi ana yadda har ya zo ya irin wannan tabargazan mai hankali mai natsuwa wanda ya san ya kamata shine wanda in ya hasashi abin zai gane cewa ba daidai ba ne ce wa kada zakar ibn nadim anna libnul kalbi mu'allafan khassa allafahu fi musailama akwai littafi da musamman wannan malami ya rubuta a kan musailama da ahu kitabu musailama kazzab cewa littafin musailama makaryaci lam yasul ilaina gaskiya ba mu gan shi ba walahu kitabun akhar fi bani hanifa ismuhu kitabu ayyami bani hanifa haka ya rubuta littafi da ke bayani akan rayuwar kabilan banu hanifa mutanen musailama wahum qaumu musailama wa kitabun da'ahu haka ma ya rubuta littafi da ya sa ma suna kitabu ayyamu qais bin fa'alaba shi ma wanta kadari ne wanda ya da awon annabtan ƙarya waza ama anna min kalami al-asadi alladhi qalahu li ashabihi ya ambaci cewa akwai shi ma tsulaiha za mu zo kan shi shi daga ƙarshe Allah ya taimake shi ya musulunta shi ma ya riga kirkirar maganganu na ƙarya na bokanci yana cewa wai ai su ne abin da aka saukar mashi shi kuma wal hammamu wal yamamu wasardu wasawamu kada sumna qablakum bi awamin liyabliganna mulkana al-iraqi wa sham wannan shine ayan shi kuma za mu zo mu ji tan Allah da wai ayan aka zo ma matsalaiha wanda shi da ƙarshe ya musulunta har ya shiga yaƙe-yaƙe zamanin sayyidina Umar an yi jihadi yayi abubuwan arziki mun karanta tarihi cikin ar-rijal wa nisa haular rasul warawa at-tabari al-imamu tabari ya ruwaito saja'an min saja'a saja irin saja salon magana mai ƙariya da kalma ɗaya ɗaya da bokaye aka san su da mawaka suke yi saja tana yin wannan wakalan nasraniya ka ji ku asalin saja asalinta kirista ce kun gano wannan da kyau rasikha fin nasraniya kuma ta zurfi cikin kiristancinta Waƙar وقد علمت من علم wa وهو قولها لأتباعها عليكم باليمامة ya shahara kullum sai ta rika ma jama'anta ku je yamama wa dafu difful hammama ku tafi gaba ɗaya irin yadda a menene tantabaru suke tafiya fa innaha gazwatun sarrama yaƙi ne wanda kawai na ƙwatan kai ake yi la yalhaqa kum ba'daha mallama ba wani abin da zai same ku na zargi kaga tana ƙara da kalmomi irin na bokai falamma ma qaumi hal yamama yamama bayan da ta iso yamama ta da mutananta qala laha musailama sai musailama yace lana nisful ard wa kan luqrashin nisfaha law adalat yace to kin ga rabin ƙasa namu ne rabi kuma nasu ne da sun yi adalci su ƙuresha wannan وقد ورد وقد رد الله عليك النصف الذي رد yace tace mashi ka kai kwantar da hankalinka rabin kasan da ka ba su rike ku to Allah ma ya dawo maka da shi ka hada duka yanzu kasan duka naka ne ba wani annabta manzon Allah an soke ta kun gano wannan da kyau ku fa hubbuka bihi wa kana laha law qabiltu fa qalat la yaruddu an illa min hanaf fahmil an-nisfa ila khailin taraha kasahafi yace ka ɗauki wannan kasan duka ka ɗauka naka ne kaman ɗan wani abu a gaban hannunka ba wani matsala mu ne da cin nasara yana ziga ta tana ziga shi duk sun san kuma su makaryata ne wa qala musailama sami Allahu liman sami'a wa at'ama bil khairi idha ta'ima wa la amruhu fi kullu ma sarra nafsuhu yajtama wani magana ne na irin na boka yake fadi to bari mu ji magana naki dinnan Allah ya ji ya karba zai ba da baiwa ya ciyar da mutane akan shi ko ko ne ya faɗi wannan a ran shi rakama rabbukum fa hayyakum wa min wahshatin hallakum wa yawma dinahu anjakum fa ahyakum alaina min as-salawati ma'ashar abrari wala ashqiya'i wala fujjari يقومون الليل ويصومون النهار لربكم الكبار الرب الجيوب والأمطار وتآية sai lama. ya kawo ya ce Allah ya saukar da aya abin da ma kika faɗi din kin ga aya ya sauka ina ba ta mun gano wannan da kyau ra'akum rabbukum fahayyakum a'a ubangiji ya ga kokarin ku ya gaishe ku wa min wahshatin hallakum da kuna cikin ɗimuwa amma yanzu ya shirya al'amarin ku wa yawma dinahu an jakum da yake kun bi addinin shi a yau to ya tsirtar da ku fa ahyakum alaina min salawati kuma ya rayar da ku sakamakon addu'o'inku da sallolinku ma'asharal al'abarari, ya ku mutanen kirki la yi ku ba mutanen banza bane wala fujjar ku ba fajire bane ku munan laila kuna sallan dare wa yusumuna nahar kuma kuna azumin yini da rabbi rabbikumul kibar kuna ne dan Allah ubangijinku mai girma rabbul guyumi wal amtari ubangiji da ke cikin ubangijin saukar da giragizai da ruwan sama duk wannan abin da kuke ya tabbata shi kuke ma ina fatan mun gano wannan da kyau kuna fahimtar waɗannan bayanai na su musailama ko Allah ya sa mu dace wa qala aidan har ila yau yace lamma ra'aytu wujuhum husinat wa absharuhum saffat wa aydiyahum tufilat qultu لن نساء تأتون ولا الخمر تشربون ولكنكم معشر أبرار تصومون يوما وتكلفون يوما وسبحان الله إذا جاءت الحياة تحيون وإلى ملك السماء ترقون فلو أنها حبة حردلة لقام عليها شاهد يعلم ما في الصدور والأكثر الناس فيها صبور wannan shi ma wani karatu ne na musailama lamma ra'aitu wujuhahum husnat ce da naga fuskan su yayi kyau wa absharuhum saffat sannan kuma jikinsu yayi kyau yayi sheki wa aydiyahum hannayensu kuma safalat al'amarin ya kawo ga abubuwa nan na wadata qultu lahum lan nisa'u ta'atun su waɗannan bayi na Allah ba sa saduwa da mata walal khamr tashrabun ba sa shan giya walakinnahum ma'asharul abrar su mutanen kirki ne ta tasumuna yawman yau su azumi wa takallafuna yawman sannan kuma su daura mu kansu abubuwan wahala wata rana wasu subhanallah sarki ya tabbata ga Allah idza ja'atil hayatu tahayun ku tai in rayuwa ta zo na dindindin za ku rayu wa ila mulki sama'i tarkun kun gani za kuma ku shiga mulkin sama su ake wannan magana kuna fahimta wannan da kyau ko wala ta'rifannahum fi lahanil qawli walau anna habbatu khardal yace kai koda kaman kwayan zarra ne laqama alaiha shahid laqama alaiha shahidun ya alamu ma fi sudur yace wallahi mai shaida zai tsaya wanda ya san abin da ke cikin zuciya wa aksarun nasu fiha subur mafi yawancin mutane za su shiga uku wanda ba su bi mu ba hmm, lokaci na nan zai su wannan shi karatun musailama ne duk da irin wannan magana don Allah yanzu wannan magana zai sa ka bar abin da kake a yaudare ka akan irin wannan Allah kiyaye wa kana mimma shara'a lahum musailama anna man asaba waladan wahidan uqbal la ya'ti mar'a illa an yamuta zalika musailama yana daga cikin abin da ya shar'anta mutanen shi dokoki na banza cewa duk wanda ya haifa ɗaya to kai ƙara saduwa da matan shi ta haihu har sai wannan ɗan ya mutu fa talabul walad sannan ya ƙara neman wani ɗan hatta ya ba ibnan summa yamsiku in ya samu ɗaɗe kuma kai ya ƙara kana kada harraman nisa alaman lahu mai zakar kun gano wannan da kyau ku duk wanda yake da ɗa namiji to ya hana shi ƙara saduwa da mace mujarradin saduwa ma ya sa masu doka kuma ga suka haƙura suka bi shi yanzu wannan tsarin ba shine magudancin ƙasan china ba haka suke asali yake da shi zamanin ne kawai ke caccanza musu mala ce wa balagatul kalam ma'arufa indal jahiliyin ƙwarewa wajen salon tsara zance shahararren abu ne tun a jahiliya faƙada kano yu'annituna المتكلم الجيد البليغ وفي القرآن الكريم وقل لهم في أنفسهم قولا baliga kuna fahimtar wannan da kyau ku ko a yarensa suna ɗaukan mutumin da bai da gogewa wajen yin magana mai gamsarwa suna ɗaukan shi mashirmanci ne kawai haka qur'ani ma ya ce in za a faɗi magana faɗi magana mai fasaha wal baligh al fasih alladhi yablughu bi ibaratihi kunhu damirihi wanda in ka zo kana magana to ana gane me kake nufi wani hayatin maramihi kuma ƙarshen manufanka a maganarka za a fahimce ta tsaf ya daga ce abin da ya zaki ganin muna yin magana nan da nan mutane zai ce Ka za ba suka ce ba saboda sun gane me muke faɗi wannan shine fasaha ba ka zo da salon magana irin na bokaye ba sa'ala mu'awiya sahar bin ayyash al-abadi mal balaga fa qala yace la tukhti wa la tubti karke kuskure wajen magana sannan karke jinkiri kun gano wannan ma'ana karka sake ka faɗi maganar da ba daidai ba kun gano wannan kana yin kana faɗin abin da ba haka ba ko ba ka da fasaha ko da jama'a sun ji maganar ta yi daɗi ce la tuhuɗe au ƙala lahu mal balaga ƙala ce shi shine taƙaita abu Ƙala mal ijaz ƙala ce Allah tubti wa la tuhuɗe shine ne albalaga wa kana ƙada duhushe min fasahati wa balagatihi domin fasaha da iya magana irin na mu'awiya ya burge su ne fa qala hu ma hadhihi balaga fikum a wannan ƙwarewa wajen magana yaya ne take a wajen ku qala ce shay'un yahtaliju fi sudurina fa naqzifuhu kama yaqzifu al-bahru bi zabadihi yace wani abu ne Allah ya sa a cikin zuciyarmu muna ambaliyan shi kamar yadda ke kuke ambaliyan kumfa ko wata baiwa ne Allah ya mana kuna fahimtar wannan da kyau ku? to malam yana sai ya kawo maka maganganun na musailama ko gaba ɗayansu ba su da fasahan da fa kamata ma a kalle su a ce su yi kama da alkur'ani wa qad mai at-tabari wa gairu min al'ulama ulama bain al-khutaba wa bain al-fusaha wal bulagha fal khutaba hum min jimlati sana'il kalam malamai sun bambance tsakanin malamai masu hutuba da malamai masu fasaha da malamai masu azanci suka ce masu hudu ba su ne ƙwararru wajen magana wa sana'atihim sana'atul khutub su dai ƙoƙarin su kawai su tsara zance wa zikiro ba'aduhum albulaga bayan su sai masu fasaha sana'ul balaga summa shi'iri wal fasaha faja alal shi'iri fi maqabilil fasaha kun gano wannan da ku daga fasaha sai ne sai waka summa saja'u wal kahana sannan sai saja da bokanci za ga boka ya iya magana in ka zauna gaban shi yau da ka da zance zai wahala ka fita wa qala shi kun khatibun minhum wa baligh cikin waɗannan ka zama mai jawabi na kwarai mai fasaha wa sha'irun minhum wa fasih in kuma ta kuke to sai ka zama mawaki mai fasaha fal khatib huwa alladhi yakhutubu bismi al wafd aw al qawm shi mai fasaha shine wanda yake magana a madadin jama'an shi wala hu lidhalika indahum maqamun jalil wannan yana da matsayi babba li'annahu aqalun man yatakallamu bismihim wa lisanihim domin shi ke fahimtar me ya kamata ya wakilce su wajen magana wal baliq man yatahaddathu wa yatakallamu fil majalisi wal andiya shi kuma baligi shine wanda duk in an zo taro ko an zo hira za ga shi yafi kowa hayaniya bi kalamin baligin rasinin yana magana da mutane za su sha'awan ji Walfase fasi man yafsahu wa yu'arrabu bi lisanihi shi ko mai fasihi shine wanda yake birge kanshi wanda yake ganin ya kware wajen iya magana wa najiduhum yaquluna ahyanan khatibun fasihun wa sha'irun fasihun fal fusaha sifatun talhaqu bil mutakallimin nasiran kana auka kana sha'ira yace ana amfani da kalmar fasaha ne ga duk wanda yake magana zube ko kuma yake zuwa da tsarin waƙe وللبيان bayani inda مقام كبير kabir wa kada ببيانه فقال كون bi kun wannan da kyau ku duk malai yana shimfiɗa ne dan ya nuna maka musailama fa duk a wannan ajin ma bai cikin ko daya amma ya aka yi iya yaudaran dubunnan mutane irin wannan sai gane shirya ta Allah ce wallahi Allah ya shiryar da kai ba wanda ya batar da kai isa ce ar-rahman allama al-qur'an khalaqa al-insan allamahul bayan faj'al al-bayan jumlatun ma allamahu Allahul insan sai ya zama ƙwarewa wajen magana na daga cikin abin da Allah ke sanar da mutum wa na'atil qur'ana bi annahu nazala bi lisanin arabiyyin mubin wa na'atil qur'an kuma Allah ya siffanta alqur'ani da cewa saukakken littafi ne mai cike da gamsasshen bayani daga Allah wa safal qur'ana bi qawli tasin tilka ayatul qur'an wa kitabil mubin wa yunsabu ila ar-rasul qawluhu إن من البيان لسحرا وورد في المثل خرج اللسان كجرح اليد wannan in Allah madaukakin sarki ya so in muka je can cikin bayanin da muke son za mu ƙarasa malam zai kawo mana wauta na musailama sai ka je ta yin wasu wauta ne da wasu kurakurai wanda ya taimaka mai wajen faɗin shi ina fatan mun gano wannan da kyau sai mun zo inda malam zai haskaka mana yakin mun taba zuwa mun karanta yadda abubakar ya yake shi aiko inda farko wanda aka fara tura da runduna ya fito na fito da musailama ikramatu bin abi jahal ne da ya je suka buga musailama ya nasara kan shi to shine sai aka tura Khalid ibn al-Walid da ya je sai dan dana ma musailama ya nuna mashi ruwa ba sa an kwando bane ina fatan mun gano wannan da kyau wannan zamu zo zamu ji da izinin Allah Allah madaukin sarki ya sa mu dace hadisu samrat ibn jundub radiyallahu anhu qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mimma yakthuru an yaqula li ashabihi yana daga cikin abin da annabi yake yawaita faɗi ma mutanen shi kullun garin Allah ya wayan aka yi sallah sai annabi ya waiwayo sai ya ce hal ra'a ahadun minkum min ru'ya cikin ku akwai wanda ya mafarki qala fa yaqussu alaihi man sha Allah wanda Allah maɗaukin sarki ya nufin yayi mafarki in ya gaya ma annabi sai annabi sai mai fassara wannan mafarki nashi an ya kussa ya bashi labarin mafarkin shi gwargwadon abin da Allah ya hukunta ya bashi wa innahu qala zata gadatin wata da garin Allah ya waye irin haka annabi ya ce innahu atani laylata atiyan domin wata na annabi ya tambaya ko wanda ya mafarki ne suke shiru ba wanda ya ce shi ya yi ko bai ba to sai annabi ya ce to aini na yi mafarkin wasu mutane sun zo min wa ma ibta afani sun tada ni wa ma qalali sai suka ce da ni in talik mu je wa inni talaqtu ma'ahuma annabi yace sai na bi su muka tafi wa inna ataina ala rajulin muttaji'in sai muka zo muka samu wani mutum kwance wa iza akhir wa iza akharu qa'imun alaihi bi sakharatin wannan na kwance ga wani mutum tsaye akan shi da wani katon dutse wa iza huwa ya hawe bi sakharati li ra'sihi sai ya wannan ƙaton dutsen ya rugurguza kan shi da shi fa yuslagu ra'asahu sai ya rusa kan shi fa yatahadhadu alhajaru hahuna sai dutsen ya tsalle fada can gefe fa yatba'u hajara shi wannan mutumin sai ya bi wannan dutsen fa ya akhudhu ya ɗauko shi fala yarji'u ilayhi hatta yasihha ra'suhu kafin ya dawo kan da aka fasa ya koma lafiya lauyan da yake kama kana kama yadda yake kafin a kwala mai dutse summa ya'udu alaihi fa yaf'alu bihi mithla ma fa'ala al-marrata al-ula sai ya komo ya ƙara buga mai wannan dutse kamar yadda ya a karo na farko kai ya ƙara watsewa qala qultu lahuma annabi ya ce ma abokan tafiya na subhanallah ma haza me ya samu waɗannan abubuwa me ya faru suke haka ƙala annabi ya ce ƙalali sai abokan tafiyan nan na suka ce in tsale kai dai mu ci ƙala fan tsalakna ya ce sai muka tafi fa'ataina ala rajulun mustalqil li kafahu muka je muka ga wani mutum ya kwanta yayi rigingine ƙeyyan shi a ƙasa wa iza akharun qa'imun sai ga wani mutum shi kuma tsaye a kan shi bi kalubin min hadidin yana riƙe da wani makami wani kwasau a hannun shi mai kaifi mai tsini mai faɗi wa iza huwa ya ahuzo ahad shiqaihi shiqai wajehi sai sanya wannan fafau din sai fafe bangaren bakin shi a fuskan shi fa yusharshiru shudqaihi sai ɓamɓare wannan kundukuki nashi da kuma haɓan shi ila ƙafawo har sai ya huda abin ya kai ƙeyen shi wa manharahu da kuma manhar ɗin shi nan sama hancin shi biya kwashe shi shi ma ila ƙafawo har sai ya kai ƙeya wa ainihu ila ƙafahu ya kwasa wannan makwasan ya ɓamɓare ɓangaren ido nan gaba ɗaya har sai ya taɓo ƙeya fanni fanni yake bi ki kwasa mai wannan kwasau ɗin da ke hannun shi summa ya hauwalu ilal janibil akhar bayan yayi nan ɓangaren, sai kuma ya koma wannan bangaren fa yaf'alu bihi misla ma fa'ala bil janibil awwal sai mai abin da yi ma ɓangare na farko fa ma yafrugu min zalikal janibi kafin ya gama wancan bangaren hatta ya siha zalikal janib wannan ɓangaren da ya kwashe kuma ya koma yadda yake kama kana ma ya udu ilaihi sai kuma ya komo kan shi fa fa'alu mithla ma fa'ala marratal ula sai mai abin da ya a karan farko Ƙala, annabi ya ce kultu na ce da su subhanallah ma hazani wannan me ya faru suke haka Ƙala, ƙalale, sai abokan tafiya na suka ce in tsalek mu tafi fan sai muka tafi fa'ataina ala mislu sai muka zo muka tarar da wani abu kaman tanda fa'iza iza fihi laghatun wa aswatun ji hayaniya a ciki Allah ya kiyaye za mu saurara anan sai mun zo katu na gaba sai mu karanto hadisin daga farko subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum